da kuma fa'idodi da muke badawa domin samun matsewa kamar yadda muka sha magana shine ita wannan budewa ta gaba tana da alamomi kuma tana da musabbabin da ke kawo ta to ya zama wajibi sai an kiyaye wa'annan musabbabin da ke kawowa sannan sai a samu abin da ake so idan ba haka ba za a yi ta magani ne a yi ta magani amma ba a samun fa'ida abin da ake yi a kan shi akwai budewa ta ciki wadda mace take budewa ta ciki akwai kuma wadda mace take budewa ta waje sannan mun yi bayani a baya akwai wato musabbabin budewar wata daga haihuwa wata ba ma haihuwar ba a tun tana budurwa za ta bude kuma ba wani wasanni ta ba da zai sa wai budewar sai dai sanyi yakan sa haka sannan kuma kwana babu fanta a jiki yakan sa haka ko ɗaukan abu mai nauyi ko zama a kan tais mai sanyi da tafiya ba ta kalma da sauransu to koma dai menene ga wani haɗi da za a bada wanda shi ma za mu iya cewa jajirtacce ne wajen wannan bangare da me da menene za a haɗa domin magance wannan matsala sunana shu'aib ibrahim Akrami, mai gabatar da wannan shiri na tilawa online tv shiri ne da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da addini da lafiyar jikunanmu ga masu neman karin bayani za su tuntuɓe mu daga karfe 11 na safe zuwa karfe 6 na yamma ga wanda suke buƙatar maganin da muka haɗa su kuma za su tuntuɓe mu ta text message ko whatsapp ko kuma su kira mu a lambar da muke bayarwa domin ƙarin bayani allah shi datar da mu ya sa mu gama da duniya lafiya kamar yadda muka bayani a baya ya kamata a ce an kiyaye duk abubuwan da suke kawo buɗewar gaba ga mace domin ba ƙaramar illa ba ce ga zamantakewa kuma barazana ne ga abin da ya shafi zamantakewa aure yakan ɗeba ɗanɗano yakan ɗeba natsuwa da sururi da ake samu wajen saduwa ta wannan ne za ka ga idan ba a yi sa'a ba sai ka ga namiji ya fara biye-biye ko kuma ya fara kawo su tunani a cikin zukatar shi to ga wani haɗin buɗewar ta ciki ce ko ta waje ce ko ma wace ce mai aure kike ko ku wanda baki da aure haihuwa kike kika kika samu wannan buɗewa ko ku ƙara ki akai ko ma menene ku haɗa wannan garin wato hulba wannan wanda kuke gani garinta za a samu kamar cokali ɗaya ko ɗaya da rabi ko shiya babba tablespoon sai a samu bagaruwa kamar kwara uku ko hudu ba garinta ba wannan wadda kuke gani yanzu ita za a samu sai a hada da wancan garin wato hulba sai a tafasa idan an tafasa sai a sauke shi za a zuba ruwa kamar lita hudu idan an tafasa sai a sauke sai ya huci ya yi ɗimi-ɗimi sai mace ta zamna a ciki ta samu minti ashirin a ciki idan ya zama haka sai ta tashi sai ta goge jikinta sai ta samu kuma wannan man na hulba sai ta samu auduga kaɗan idan za ta kwanta bacci sai ta ɗagi matsi da shi in gari ya waye sai ta cire wannan abduga sai ta yadda allah ya sa a dace kar a manta da subscribing da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'asalam